makauniyar kaddara kashi na 46 sai kuma zinira kam bata tsaya a ko'ina ba sai betum ɗinta na can ciki ta, ta murzawa kofanki tana sauke numfashi da faɗan Allah na gode ma da ka kubutar da ni bahijja ta so jamin salalan tsiya idan kila dan yau kila zane ni ya ni yayi ma har sai kuma ta kwashe da dariya saboda tuno da bashijja ina ma tana da waya yau da ta kira su ta ji yanda aka kwashe bata taba jin takaicin rashin wayar ta ba irin yau ba har ta kai ta da zama tunanin yanda wayar ta ta ma ta ɓata abin kamar almara tun abin da ya faru zinira da ake ba su sake ganin juna ba har aka yi sallar magariba sai lokacin da ta fito daga ɗakin ta ta duba ta duba danin ɗin ta sha mamakin ganin an ci abinci da ta ajiye a ranta take tunanin ashe ya shigo ya ci abincin wajen ta tattare tare da falon ta saka turaren wuta sannan ta koma ɗaki ta yi wanka tana fitowa sallar isha'i ta gabatar bayan ta idar ta yi zaman gyara a jikinta ran ta fal tunanin maman sadiq da su abdul har ma da little darbanta da shi to ranta za ta wuce danya tana kewarsa sosai har ma da ɗan danya ɗin yanzu da tana da waya ai da ta kira ta ji yadda suka sauka lafiya da jin ne kuma tsaki ta ɗan jaran ta duk babu daɗi doguwar riga kawai ta saka yadda za ta sake tana ɗaure gashin da ta taje ta ji an turo ƙofar ɗakin juyawa ta a hankali tana duban ƙofar a ɗan girkice <clears throat> wanda ta yi zaton dai shine yana sanye cikin wando jeans baki da bakar t-shirt sosai baya Kayan suka yi masa kyau duk da alamu sun nuna ba don kwalliya saka ba. Ganin yadda idanunsa ke akanta ya sa ta yin ƙasa da nata ya ƙaraso cikin ɗakin kansa tsaye da tafiyar nan tasa da ba garaje ga fuskar kuma babu alamar fara'a kamar koyaushe amma hakan bai hana kyawunsa da kwarjininsa fita ba a bayyane barka da dare ta faɗa kanta a ƙasa da ƙoƙarin jan gyalen jallabiyar da za ta yane kanta duk da ba ta kammala ɗaura gashin ba yake da tun da ya shigo idanun nasa ke akan gashin nata ya janye su yana zama bakin gadon ba tare da ya yi mata magana ba ya miƙa mata wayarsa amsa ta yi duk da ba ta fahimci me yake nufi ba sai dai ganin sunan giranni da alama tana online ya sa ta kai wayar kunnen ta sallama murya a marece dariya giranni ta yi daga can da cewar ino irin wannan marerecewa haka giranni na yi kewar ki ne, ni ma haka Inu. Shi ya sanya na ce Modibbo ya bani ki na kira na ƙara jin muryar ki kafin na kwanta. A take hawaye suka ziraro a kumatun zinira, muryar ta ta fara rawa alamun kuka. Kai kawai ake ya dan girgiza da ya miƙewa tsaye ba tare da ya ce komai ba, ya zare wayar daga kunnanta. Da sauri ta kalle sa daidai yana mai da wayar kunnensa. Idanun nasa ya ɗan juya mata da faɗin. daga gaisuwa kuma sai ki sa min ita kuka giranni to an fasa gaisuwar da ke sai da safe da alama wata bakar maganar ta faɗa masa daga can don janyi wayar yayi yana murmushi ba tare da ya ce ma zinira da ke sharar kwalla uffan ba ya raba ta ya wuce inda ta ajiye masa sistem ɗinsa da ya bari a ɗakin jiya ɗauka ya yi tare da nufar kofa yana faɗin ki kawo mini Lifton. baki ta kuma turawa tana matso tana matso hawaye da bin bayansa da kallo har ya fice babu yanda ta iya dole bayan ta gama kukanta ta share hawayen da ɗaukar turare ta ƙara a jikinta har da su fesa much freshener kamar yadda hajiya falmata ta koya mata ta ɗauka wani ɗan kwalban turaren da bata san ko na menene ba ta shafa a bayan kunnenta da wuyanta kamar yadda hajiya falmata ta sanar mata ta rinka shafa shi duk dare idan ta yi wanka ta kuma ƙara da umra mai shegen daɗi da narkar da mai shaƙa. Daga haka ta ɗau hijabi mai hannu ja ta saka sannan ta fito. Kicin ta nufa ta ɗaura masa Lipton ɗin da ganyen shayin da Hajiya Falmatan ta bata shi ma. Rashin wayanta ya sa ba ta tunanin ko ganyen shayin na wani abu ba ne daban. A wani butar shayi mai azabar kyau da ya ɗauka da ya ɗauki hankalinta ta juye tare da ƙananan kofunansa ta sa biyu sai ɗan bol ɗin da ta zuba shuga shi ma ta ɗora da teaspoon guda ɗaya ta ɗauka tire ɗin tana addu'a Allah ya sa ta yi komai ta yi komai a daidai yana zaune a dogo kujera kafarsa a miƙe ya sa filo da da ɗora laptop ɗinsa a saman filan ko da ta sallama bai ɗago ba amma ya amsa mata a saman labba yana ci gaba da aikinsa kallo ɗaya ta masa ta ɗauke idanunta a santa table ɗin tsakiyar eh, tsakiyar falon ta ɗora ƙaramin tire ɗin da jawo sa kusa da shi ta ce ya muga shi dan ɗagowa ya yi mata kallo ɗaya ya ɗauke kansa a takaice ya ce zuba kanta ta jinjina ta masa kawai ta tsuguna gaban tebul ɗin tana ƙoƙarin fara zubawa yadda hijabi ɗinta ya ɗan bula ya ɗan bula lokacin da take kaiwa tsugunni ya ba ma hancinsa damar shaƙo fitinannen ƙamshin turarurrukan da ta saka ma jikinta duk da tun shigowarta ya ji su sai haka da ta ya ƙara karfin su fiye da farko a cikin hancinsa wani irin ba zuciyarsa ta har bai san yatsunsa sun kauce wajen tafa sakon shirme ba takon shirme ba a sistem ɗin ya limshe idanu ya sake budewa akan ta yana ɗan cizar lip ɗinsa na ƙasa zinira da bata san me yake ciki ba ta miƙo masa ɗan miskilin ɗan mutsitsilin teacup ɗin irin na Laraba, bayan ta sa shuga ɗaya don ta san yadda yake so tunda ya sha sa ta aikin sadda suna gida. tsafta gama haddace adadin da yake so. Idanunsa da suka canza launi lokaci guda ya zuba mata daidai yana amsar shayin muryarsa a ƙasa makoshi ya ce, Shira wannan hijabi ɗin bana so. Mamaki maganar tasa ya sa ta ware idanu sosai tana kallonsa. sai dai yanda fuskar sake a ɗinke ya sa ta yin ƙasa da kanta ta hau ƙoƙarin cirewa tana haɗiye abin da ya tokare mata makoshi don duk da doguwar riga ce a jikinta tsananin kunyar zama take a gabansa a hakan saboda santsin rigar ya sa ta kwanta mata a jiki ta lafe musamman da ya zam ita da kanta ta rage faɗin rigar tun suna gida ita da bahijja hannu ya miƙa mata alamar ta bashi dole ta miƙa masa kusa da shi ya ajiye hijab ɗin don son tabbatar da shi ke kamshin ko ita. Zauna ya faɗa yana matsar da ƙafafunsa. Yana matsar da ƙafafunsa yanzu kam kasa haƙuri ta yi sai da ta ce yamu zan je na kwanta ina jin bacci ni ma ba gadin gidan zan yi ba ai. Ya ba ta amsa a dakile tashi ta yi tsam ta zauna inda ya nuna mata har jikinta na neman haye masa ƙafafu ta yi saurin muskutawa kanta a ƙasa. Idanu ya tsira mata yana kurɓar shayin kaɗan-kaɗan saboda zafinsa, amma dai haka ya fi buƙatar sa musamman wanda ya masa matuƙar daɗi. Ga wani irin ƙamshi mai daɗi da ke fita a cikinsa. Ya fahimci ta matuƙar ƙwarewa da iya cuɗa hannunta cikin na juna idan tana waje a takure. Ko makamancin haka, ya ɗan yi gyaran munya na son gusar da shirin nasu. Ɗagowa ta kalle sa idanunsa a cikin nata ya ce, Kin kira su baba ne? kin ji yanda su gogo suka je gida lafiya ya so sa mata inda ke mata kaikayi a take idanunta suka ciko da kwalla ta girgiza masa kai a'a ai bani da waya ta bata bata fa a ina kenan ba damuwa sosai a fuskarta ta ce a can gida tun lokacin da agiranni ba ta da lafiya za ku wuce london cikin ɗan taɓa baki ya ce kin dai jefa shi wani waje a'a wallahi yayanmu ni fa ina gama waya da mama a ranar daga ajiyewa na je na Tarosu rosu na neme ta na rasa, har yanzu kuma ban gan shi ba kuma ko ina su minan sun taya ni na duba. Mm, to wani ya sace ta kenan ya ba ta amsa cike da basarwa ita ko ta ce amma kuma a gidan nan waye zai saci waya wani dan murmushi da da ya bata mamaki ta ga yayi yana limshe idanunsa cikin basar da magana ya ce ganyen shayin nan yana da daɗi wa ya baki ba dan taso barin wancan magana ba ta ce hajiya falmata wace ce ita ni ma sai kwanan nan na santa suna mutunci da kiranni. ita ce ta baki wannan turaren mai kamshi haka ya faɗa murya a shaƙe don shayin da ya sha ya fara aikinsa rasa amsar da za ta ba shi sai ta ɗan jinjina kanta kawai baki da baki ne a'a ka yi haƙuri ita ce ta haɗa umra ne komai bai sake faɗa ba ya sauke laptop ɗin don aikin kan ba zai iya ci gaba ba Ƙafafunsa ya zaro daga kusa da ita, ya ajiye ɗaya a ƙasa, ya lankwashe ɗayar. Sake ɗaukar butan shayin yayi, ya tsiyaya da sa shuga ɗaya a ciki ya motsa ci gaba da shan abin sai yi da maida hankalinsa ga talabishin. Ita ma gyara zamanta da yi da gyara zaman da ya saka ta jin ɗan sanyi ta koma kallon talabishin ɗin da satar kallonsa don ya ɗage don ya dage sai ɗora ɗura shayi yake hankali kwance da ya shanye yake ƙarawa. tana ta lissafi sai da ya sha kusan kwafs bakwai duk da dai ɗan mitsitsi ne kofin sai da aka kammala labaran da suke kallo ya miƙe ba tare da ya yi mata magana ba ya fice gaba ɗaya a sashen har tana mamaki ina zai je ba ta da mai ba ta amsa don haka ta ƙudiri aniyar zaman jiran sa ya dawo ita dai ta je ta kwanta ta fara jin bacci shi ko da ya fita kai tsaye sashen ta ya nufa kicin ya fara shiga ya kaso wutar can ya rufo su ta dainin ma ya kashe tare da leƙa bedroom ɗin da ke a falon duk ya ga aka kashe sannan ya nufi na can ciki da take amfani da shi akwatin kayanta ya buɗe duk da shi ba mutum bane mai buƙatar matarsa ta sa kayan barci don za su kwanta tare ba ya fi buƙatar ta zo masa a natural ɗinta hakan bai hana shi ɗaukar mata su ba sai dai yau ba kamar jiya ba sai da ya zaɓo daidai da ra'ayinsa Gaban miro ɗinta ya je, sannan ma ya shiga shinshina turarurrukan wajen kamar mai neman wani daban. Sai dai abin mamaki ya kasa tantance wanda yake buƙatar jam, har ta kai ga ya fara buɗe kwalaban humra da ke wajen kusan kala shidda don ba ma a kawo mata sauran ba Ya ɗan samu wasu a ciki har ya ɗauka biyu sai idan sa ya sauka a kan ƙananun kwalaban cikin wani haɗaɗɗen kwandon saƙa. na kaba da aka zuba su ciki kusan kala goma nan ma murmushi ya ɗanyi don shi a mutum ne mai son ƙamshi ƙamshin da yana ɗaya daga cikin abin da fara ta galaba a kansa kenan don ita ma wana ce wajen baza turare nan ba na shi ya ringa yi ɗaya bayan ɗaya sai da ya kasa tantance wanda ya fi daɗi da wanda ya ji a jikinta sai ma neman rikita masa lissafi suke yi nan ma biyu ya zaɓa a ciki ya fice bayan ya kashe komai falukan ma duk kashe komai ya ya kashe komai ya rufe sashen baki ɗaya ya nufi nasa zinira da har ta gaji da jiran dawowarsa ta jingina da makarin gado da makarin kujerar tana limshe idanu ta buɗe su a hankali jin sallama sa bata ga bata ga me ke hannunsa ba don kai tsaye bedroom ɗinsa ya nufa zamanta ta gyara ta ɗaukar hijabi ɗinta ta riƙe a hannu gudun kar ta yi laifi babu jimawa kuwa sai gashi ya fito ba tare da ya yi mata magana ba ya ɗauka remote ɗin tv ya kashe tare da nufar fridge yana juya ɗauke da fura a hannu tana miƙewa fuskarta a madaidaici tare da cewa yayan mu zan je na kwanta barci nake ji bai yi magana ba sai da ya ƙaraso ya ajiye roban furan da kamo hannunta ya zaunar zauna ki sha wannan sai ki je ki kwanta cikin langabe kai ta ce Allah ya yamu na koshi barci nake ji kawai hararan da ya zuba mata ta sa ta ɗauka dan har ya buɗe mata roba. cokalin da ke haɗe da robar furan ta ɗauka ta fara sha a hankali tana limshe ido dan barci take ji sosai furan na mata daɗi sai dai barci na neman kwafsa mata shi ko laptop ɗinsa ya ɗauka yana karasa aikin nasa yayan mu Allah ta ishe ni bacci bacci dan dagowa ya kalle ta ya dan jinjina mata kai kawai yana ajiye laptop din da ya kashe gaba daya miƙewa ya hannunsa a dauke da remote na AC ya kashe sannan ya tattara wayoyinsa da nuna mata hanyar ɗakinsa sosai ta dan waro masa manyan idanunta da ke cike da bacci waje sai dai ba yanda ya tsuke fuska dole ta haɗiye abin da ke bakinta ta maida kanta ƙasa sumsum ta fara tafiya kamar ɗakin ta kamar ɗakin ta ɗakin da bata taɓa shiga ba. Kasancewar ya tsaya kashe fitila, ta riga sa shiga ɗakin da wani ni'imtaccen ƙamshi ta fara cin karo. Ta ware idanunta sosai tana bin bedroom ɗin da kallo, baki sake komai ya ji masha Allah. White and golden kamar kaci-kaci don ɗaukar idon mai kallo. Ga uban sanyi AC, tana a tsaye a wajen hanya tana a tsaye a wajen hanyar shigowa bata sani ba sai ji ta kawai ya an yi sama da ita gaba ɗayanta sosai ta firgita sai dai babu damar yin magana bai dire ta a ko'ina ba sai toilet ɗinsa da komai yake a tsare kuma a tsaftace don shi kansa kamshi yake na musamman ki alwala ya faɗa kansa tsaye saboda da alwalar kwanciya barci ya sa saboda saboda alwalar kwanciya barci da ya sa bata ji komai a ranta ba ga shi dama ko shafa'i da wuturi ma ba ce ba alwallar ta ɗaura yana kallonta cike da nazari da alama yana tabbatar da ingancinta a fannin addini ne sai da ta kammala shi ma ya ɗaura tasa suka fito tare da kamar yadda ya mata alama da ido da kansa ya sa musu abin sallah ganin ya yi tsayuwar alamar jan su sallah ya sa ta kallonsa da mamaki yayin mu na yi sallar isha'i ni ma na yi ai Shiru ta yi bata ƙara magana ta ba har ya bada sajita da sallar. Ita ma tayarwar ta don bin umarnin shi ne. Maslaha a gare ta. Sun yi sallah raka'a biyu suka ɗora da shafa'i da wuturi sannan ya juya ya dafa goshinta da ambatan. Allahumma inni as'aluka kairaha wa kaira ma jabaltaha alaihi. wa a'udhu bika min sharri min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai Ya Allah ina roƙonka la ina roƙonka da alkhairinta da alkhairin da ka da alkhairin da ka ɗabi'antar da ita a kansa kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka ɗabi'antar da ita a kansa. Nimshe idanunta ta tana sauraron daddaɗan muryar sami cike da kamun kai da natsuwa. Bayan ya kammala ya juya da ɗaya hannunsa sama ya ci gaba da kwararo addu'o'i kala-kala da harshen larabci sai da suka kammala addu'o'i ya juyo yana fuskantar ta da kyau tambayoyi ya fara mata a fannonin daban-daban da ya shafi addini wasu ta amsa wasu ta ce bata sani ba don a yanzu take kan neman ilimi don ma alhamdulillah ba ta yi wasa ba a kan hakan tun da ta dawo da zama kano ya gamsu da yadda ta yi ɗin ya kuma karɓi uzurinta daga haka ya miƙe yana magana ba tare da ya kalle ta ba ga kayan baccin ki nan ki canza yana fa ɗaya yana fa ɗaya yana yana faɗa yana nufin hanyar toilet kaɗan ya rage zinira ta saki kuka amma ta ta daki ran ta fal tsoro kenan anan za ta kwana tare da shi yau ma ta ayyana a ranta sanin ba ta da mafita kuma baya maimaita magana gashi ba ta son ya fito ya same ta ba ta abin da ya ci ba ya sa ta ƙoƙarin canza kayan ganin turarurrukan ta tare da kayan ta mulke jikinta da su duk da kuwa ƙamshin da take dama tana gama yana fitowa daure da tol jikinsa na ta rabar ruwa ƙasa ta saurin yi da kanta tana gyara zaman hijabi dinta da ta ɗora saman kayan barcin komai bai ce mata ba yau ya hau tsani jikinsa da towel ɗin da ya ratayo a wuya da wannan dama ta wuce toilet ɗin nasa sumi-sumi don yin brush tun da ta ga sabbi a toilet ɗin. Don ta tuna Hajiya Falmata ta ce duk rintsi kar ta kwanta ba ta yi brush ba, idan da dama ma ta haɗa da much na Sannan ta tabbatar duk sadda za ta kwanta barci ta yi tsarki da ruwan ɗumi ko da a ce ta yi ni amfani da shi ne. Brush ɗinta ta fara sannan ta yi fitsari da yin tsarki da ruwan ɗumi. much freshness ɗinsa da ta gani ajiye a ɗan drawer ɗin glass ɗin toilet ɗin ta ɗauka ɗan gasunan kala-kala banana, cucumber da kai kala-kala ta fannin fruit duk gasunan sanda Son da take ma strawberry ya sa ta ɗaukarsa shi da banana ta saka sannan ya fito cikin ta fito cikin sanda. A ranta tana addu'a Allah ya sa ya gama shiryawa don shi ya sa ma ta dade don ta bashi dama. Tsaye ta iske sa gaban miro sanye da wando tirikwata, iya cinya da riga mai buɗaɗɗen kirji farare tas. Yana fesa turaren ta madubi yake kallonta. Har ya kammala sannan ya juyo. Gabanta ya tako a hankali ya tsaya tamkar zai shige mata jiki, bai ce komai ba sai kama hijabi ɗin jikin nata ya zare. Gani yadda ta dukar da kai ya sa shi, saka yatsunsa biyu ya ɗago haɓarta ba ƙaramin firgita ce ba da ganin yadda ƙwayoyin idanunsa suka canza launi tamkar wani bugagge. Muryarsa a shaƙe matuƙa tamkar mai mura ya ce, Turaren nan naki zai kashe ni, kairun nisa. Sosai jikin zinira ya haurawa saboda kusanto da fuskarsa da ya gab da tata ya ɗora hannayensa duka a kafaɗarta ya fara tafiya da su a hankali zuwa gaban gadon. Gwiwar ƙafarsa ɗaya ya ɗora a bakin gadon, hakan da ya yi ya daidaita tsawonsu. Ya cusa fuskarsa a kan dokin wuyanta yana wani jan numfashi a fisge don neman ƙwace masa yake. Yanda kamshin turaren ke neman zauta masa ƙwaƙwalwa bai ma san bakinsa ya sibice wajen fallasa asirin zuciyarsa ba ya ce, Ina ƙaunaki da komanki Nirat. Ya yi maganar da in ina jin jikin jikinsa na wani ɗan tsumar da shi kaɗai ya ce yake jinsa a jininsa. Da ita zinira ma ruɗewar da ta yi da salon nasa ba ta san ta fashe masa da kuka ba. Babu alamar ya ji ta don lu ya yi da su suka faɗa saman gadon. Babu shiri ta ƙanƙame sa jikinta na ɗaukar rawa jin hassan sa kan kunnenta. Na shiga uku yayan mu please ta faɗa cikin murya kuka tana ƙoƙarin ture fuskarsa don neman saka ta yin fitsari yake al'amarin ne ya zo mata a bazata gashi farko gashi da mutum mai matukar girma da daraja a idanta gashi ta sha gyara na musamman da ita kanta ko yaya aka yi mata wani salo sai jininta ya motsa to masu sauraro duka ina ga bar mu dakata a nan wurin sai don allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa